This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murar Amurka kuke sauraro kan mitoci 19 41 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Ana ma iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirya a safiyan nan. Ga kanun labarai. Shugaban Chadi ya ce ya sama ɓurar ah, ah, shugaban 'yan Boko Haram abokar shekau. Libya ta buƙaci kwamitin suru na Majalisar Ɗinki Duniya ya sassauta mata takunkumin da ya kakaba mata wanda ya hana ta sayan makamai. 'yan hamayya na kasar rasha sun ce za su buga wasu takardun bayanai da suka nuna kasar tana da hannu dumu-dumu a rikicin ukraine to allah ya kyauta bara mu ba shi damar ya shigo cikin zauren majalisa ba saboda idan ya shigo cikin zauren majalisa yana da wani hurumi daya a zamansa na tsohon sanata zai yi jinjina ne ya fita ba tilas ne sai mu masa tambayoyi da haka bara iya masa tambayoyi ba akan wannan laifuffuka da ake zargin sa yayi Senata alkali jajere kan musulihu Obani Koro da shugaba Jonathan ya sake miƙa sunansa a matsayin a bashi minista kuma ke fuskantar zargi yana da hannu a murɗa zaben Ikiti. irin abubuwan da suke faruwa yanzu za ka ga mutane 'yan siyasa suna fitowa su faɗi magana yadda suke so su faɗi abin da suke so hukumomin tsaro ba za su taɓa ɗaukar wani mataki ba wanda yana maka cewa waccin takarda kawai rubuta ta akai. Comrade Muhi Magaji kenan yake magana kan yarjejeniyar kaucewa ta da fitinar siyasa da 'yan takara suka sanya hannu a kai. Muna kuma tafi da wasu rahotanni daga jihohin Niger da Adamawa. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali. Yanzu ga labaran duniya. Shugaban Chadi Idris Dabi ya fito fili ya faɗa cewa dakarunsa sun san mabuyar Abubakar Shekau shugaban kungiyar Boko Haram. Sabili da haka yana kiransa ya fito ya mika kansa ko kuma a dakarunsa su bi shi su kashe shi. Shugaba Idris Dabi ya yi furuci ne ya jiya Laraba a birnin Jamina. fadar gwamnatin kasar yayin da yake taron manema labarai tare da shugaban kasar Nijar Muhammadu Yusuf wanda yake ziyara a ƙasar chadin shugabannin biyu sun sha aradu za su sai sun ga bayan ƙungiyar boko haram kamar yadda wani takaitaccen bayani da aka fitar daga ofishin shugaban ƙasar chadin ya sanar mr dabi ya ƙara da cewa abubakar shekau ya tsallake rijiya da baya yayin da dakarun chadi suka a kubutar da dekuwa daga hannun 'yan boko haram ɗin ranar talatar da ta gabata ms. dabi ya ce idan shekau bai mika kansa ba to ko shakka babu yadda aka kashe 'yan ta'adda a dekuwa haka shi ma za a halaka shi a watan janairu ne kasashen chadi da nijar da kamaru suka tura dakarunsu su taimaka wa najeriya a yakin da take yi da boko haram domin ta kwato garuruwan da 'yan ta'addan boko haram suka mamaye a jihohin borno da yobe kasar Libya ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sassauta mata takunkumin da ya ba mata na hana ta sayan makamai. Ƙasar tana buƙatar sassaucin ne domin ta samu makaman yaƙar mayakan sa kai na ƙungiyoyin Islama da yanzu suka mamaye duk manyan rijiyoyin man ƙasar. jakada ibrahim da bashi na ƙasar ya ga manema labarai cewa idan ba a yi wa kasar sassauci ba ta samu makamai libya za ta iya shawo ba za ta iya shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar ba ya wato ya tabbatar wa kwamitin sulhun cewa makaman ba za su fada hannun 'yan ta'adda ba kamar yadda ake tsoron zai faru ya ce idan kwamitin ya ga dama yana iya aika masu sa ido domin su tabbata cewa makaman ba su shiga hannun ɓata gari ba jami'an majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin libya banadino leon ya ga kwamitin sulhun cewa ƙungiyar isis za ta iya, yin bakin kokarinta na kafa gurubi ko kuma sansani a ƙasar libya ya ce ya kamata a kwamitin na wato ya kamata lokaci da kasashen duniya su hanza su tsayar da matsaya domin taimaka a libya da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da take fafutukar daƙile ta'addanci a libya Libya ta fada cikin rikici tun lokacin da aka hambare Muammar Gaddafi wadda ya yi wa kasar mulkin kama karya aka kuma kashe shi a shekara ta 2011. Ƙungiyoyin Islama masu tsatsauran ra'ayin addini sun kama Tripoli babban birnin kasar inda suka kafa su majalisar lamarin da ya tilasta gwamnati da kasashen duniya suka amince da ita ƙaura zuwa gabashin kasar. Yanzu dai ana kyauta zaton za a koma kan teburin shawarwari yau Alhamis a kasar Morocco tsakanin sassan biyu karkashin sa idon Majalisar Ɗinkin Duniya. 'yan hamayya na kasar rasha sun ce za su buga wasu takardun bayanai da boris nemtsov shugabansu ya tara kafin a harbe shi har lahira ranar 27 ga watan fabrairu takardun sun tabbatar cewa sojojin rasha suna da hannu dumu-dumu a rikicin ukraine wani ɗan gwagwarmaya kuma na hannun daman nemtsov ilya yashin ya ce bayanan da marigayi nemtsov ya tara sun hada da shaidar iyayen sojojin da aka kashe 'ya'yansu a bakin daga a kasar ukraine iliya yasin ya ce ya shaida wa jaridar britaniya the times cewa sun samu sun ɓoye bayanan yayin da 'yan sanda suka kutsa cikin gidan nemstop har ma suka ɗauke kwamfuta ɗinsa duk a ƙoƙarin binciken yadda aka kashe shi nemstop wanda ya sha sukar shugaban rasha vladimir putin an kashe shi ne ranar juma'a da yamma yayin da shi da wasu suka bar dandalin kremlin dama shi da wasu 'yan hamaya za su yi zanga-zangar kin amincewa da manufar gwamnatin kasar a birnin moscow ranar lahadi to amma maimakon hakan ranar lahadin dubun dubatan juma'a suka fito suna juyayin mutuwarsa. To kada a shafa labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. An jikkata jakadan Amurka a ƙasar Koriya ta kudu Mark Lippard a wani hari da wani mutum da ke ɗauke da makami ya kai masa a birnin Seoul babban birnin ƙasar. kafofin yada labaran birnin sun ce an ruga da mr lippert dan shekaru 42 da haihuwa zuwa asibiti bayan wannan hari rahotanni sun ce jini ya rufe fuskar sako da yake ya da kansa ya shiga asibitin da aka kai shi ganau sun ce an kai wa jakadan hari ne da reza wadda ta tsaga kumatunsa ta hannun dama mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mari hafta da wacce ta bayyana a tashar talabijin ta cnn ta ce mr lippert yana asibiti amma har yanzu ba san dalilin da ya sa aka kai masa hari ba ta ce za mu cikakken bincike ta kara da cewa raunin da ya ji ba abu ne da ke barazana ga rayuwarsa ba fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaban amurkan barack obama ya kira mr lippert ta wayar tarho inda ya masa fatar samun sauki cikin gaggawa wani kamfanin dillancin labarai mai suna yonhap ya ce an kama wani mutum mai suna kim bayan wannan hari mutumin yana kuwa yayin da ya kai harin yana cewa kudanci da arewaci wato na koriya dole su haɗe su zame ɗaya kasashen koriya din dai sun daɗe suna rabe kuma iyakokinsu su ne na aka fi girka makamai a faɗin duniya labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka nan washington dc Majalisar Dattijan Najeriya ta shawarci shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya maye sunan tsohon ministan ƙasa a ma'aikatar tsaro Musliho Obani Koro daga jihar Lagos wadda shugaban ƙasan ya sake miƙa mata sunansa a sake naɗa shi minista. Wannan shawara da majalisar ta bayar jiya ana ji ba zai rasa nasaba ba da zargin irin rawar da ake zargin shi Obani Koron ya taka wajen amfani da jami'an soja wajen murɗe zaɓen gwamna da aka yi a jihar Ekiti bara. Ga Nasiru Adamu kaya da rahoto. dogon taron sirri da majalisar dattawa ta yi don duba tantance sabbin ministoci da shugaba jonathan ya tura majalisar na da nasaba ne kai tsaye da dakile wanke tsohon karamin ministan tsaro Musli obani koro koro wanda ya aje mukaminsa don neman tikitin pdp na gwamnan lagos amma bai samu nasara ba sarkakiyar da ya fada ta faifan bankadar asiri na amfani da jami'an tsaro wajen murɗe zaben gwamnan ekiti ke neman ture masa damar samun sabon mukami ga ɗaya daga dattawan alkali jajere bayan haka yana da ƙararraki shi ɗan najeriya ne shi kuma ɗan amurka ne to kaga bisa ga tsari kuma bai kamata a ce mutumin da zai rike wannan mukami babba na wannan gwamnati bai cewa yana da walaya ga wata ƙasa don zai iya ɗaukan asirin ƙasar nan ya biya waccar ƙasar ba bara mu shi damar ya shigo cikin zauren majalisa ba saboda idan ya shigo cikin zauren majalisa yana da wani hurumi daya a sa na tsohon sanata zai yi jinjina ne ya fita ba tilas ba ne sai mu masa tambayoyi da haka bara iya masa tambayoyi ba akan wannan laifuffuka da ake zargin sa yayi shine muka ce to a dakatar da shi shugaban kasa ya sake shawara in zai kawo wani to kuma bare kawo wani ba abin ma saura wata uku ne irin wannan akasi na bakin jini ko bakin fentin da wasu yan PDP suka yi a idon musamman ma yan arewa ya sanya za ka iya ganin dan takarar gwamna na PDP ya kaucewa da hotonsa da na shugaba Jonathan sai dai ka ga shugaban da hoton mataimakinsa na Majisambo shin majalisa za ta iya cijewa ta hana Obani Koro shiga harabar majalisar ko dai za a iya rarrashin dattawan musamman ma bangaren adawa su kau da kai Majalisun Najeriya dai in ka ɗebe jajircewa kan kare kujerunsu sukan iya amincewa da duk wata bukata ko da talaka sun yi zanga-zangar ƙin jinin lamura. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ƙungiyoyin rajin demokuraɗiyya da shugabanci na gari da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda 'yan siyasar ƙasar ke kare yarjejeniyar kauce lafazantar zomar zaɓe wadda 'yan takarar shugabancin ƙasa suka sanya hannu a Abuja kimanin watanni biyu da suka gabata. Daga Kano ga wakilin Mahmud Ibrahim Kuri da cigaban wannan rahoto. su ma 'yan takarar gwamnoni a matakan jihohi sun sanya hannu akan makamanciyar wannan yarjejeniya karkashin kulawar kwamishinonin 'yan sanda biyo bayan umarnin babban sifetin 'yan sanda na najeriya suleiman abba sai dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan najeriya na nuna damuwa kan yadda 'yan takara da magoya bayansu a matakai daban-daban ke karya wancan alkawari Kwamare gaji Magaji ne shugaban kungiyar Grassroots and Corruption Awareness Initiative a nan Kano. Irin abubuwan da suke faruwa yanzu za ga mutane 'yan siyasa suna fitowa su faɗi magana yadda suke so su faɗi abin da suke so hukumomin tsaro ba za su taɓa ɗaukar wani mataki ba wannan yana maka cewa waccin takarda kawai rubuta ta akai. Abubuwa za a tafi kamfen ga makamai kala kala an ka ɗauko electoral act duk ta hana wannan. Babu inda wani yarjejeniya za ta zo ta magani inda har waɗanda abin ya shafa ba za su yi abin da ya kamata ba. Shi karan kansa mataimakin shugaban hukumar 'yan da wato eh, assistant special general wanda yake kula da shi Lagos kenan ya zo ya faɗa cewa idan aka harbi dan sanda ɗaya zai harbi ashirin wannan abun ba zai yi wa kowa daɗi ba shi ma alhaji da abdullahi da ke zaman kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da jihar kano ya koka bisa kausasan lafuza da ke fitowa daga bakin 'yan siyasa da magoya bayan su kusan ba ɓoye ba ne shine irin kalaman da sabon 'yan takara da sauran manyan 'yan jam'iyya ke yi a lokacin kururuwan neman ainihin ƙuri'a wanda wasu lokacin suna kausasa harshe kwarai da gaske kuma muna ganin wannan ba zai mana daɗi ba akwai buƙatar su tausasa harshen su dole abu ne guda mutane da yawa suke da buƙatar sa kuma an san mutum guda ne zai yi to amma alhaji mustapha muhammad dan kadai da ke zaman coordinator janar muhammadu buhari a jihar kano ya ce idan ka duba kalamanmu da muke koyaushe maganganun da muke ko na a kiran mutane su zo su fito zaɓe ko kiran mutane su karɓi voters su da makamantan wannan za ga koyaushe muna nuna mutane cewa tafiya nan dai guda ɗaya ce wani ra'ayinsa zai faɗa to mu ana abin da muke shine idan a maganganun na ya faɗa wanda abu wanda yake muke jin ba daidai ba mukan yi musu magana amma idan ka duba ga baki daya za ga mu dai a nan bangaren mu na gidan janar muhammadu buhari ba mu da matsala a gaskiya ita ma dai jam'iyyar pdp ta tsame kanta daga kokarin kare waccan yarjejeniya alhaji musa dan birni shine sakatar labarinta a nan jihar kano kullum abin da muke gaya mabiya a yi abin da za a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ga an yi zaben nan lafiya an gama shi lafiya to amma ba yadda za ka yi ga mabiya idan ka tafi tallata dan takara in an je watakila kai da ka je din nan baka san ma san da za su yi wannan a tsokana a junan su ba ko kuma a yage fassar wani ko a cire hoton wani ko kuma a ce ba ma yi wannan duk takan jawo irin yadda ake fitina idan an tarar da mutane a can mu ma ba cikin samu kuma ba ma magoya baya ba sa jin magana ko kenan ba ba sa ji ba akwai waɗanda suke jin magana wasu wanda suke jin magana ma ai ma ba za ma su yadda cewa irin wannan abin ya faru a gaban su ba kuma muna iya kokari kuma mu a sannan a hankali jam'iyya ta PDP kullum ladabi da biyayya da girmamawa da mutunta juna abinda muke gaya mutane kenan da mabiyan mu Alhaji Musa dan birni kenan sakataren labarin jam'iyyar PDP a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Daga jihar Niger kuma gwamnan jihar Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ya bayyana matsayar gwamnatin jihar dangane da matakin da ta ɗauka na ƙaurar da ofishin mataimakin gwamna daga gidan gwamnati zuwa wani wuri na daban. Mustapha Nasiru ba tsari na da cigaban wannan rahoto. Wannan dai shine karan farko da gwamna Babangida Aliyu ya yi magana da manema labarai a kan rikicinsa da mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ibetu tun bayan dawowarsa kasar. Ni ne dama na ce, a'a a zo mu zauna tare kusa da juna don kar mu zama nesa da juna. So da batun gyara ya zo suka ce min gashi gashi har sai na ce ko na ce a ah, kun ga yanda abubuwan nan suka taso. Yanzu za ka ga duniya na cewa ai don ya fita PDP ne. Za a zarge ka wani lokaci da gaskiya wani lokaci ba gaskiya amma shi ya san cewa ana gyare-gyare ai haka kuma nan za a gyara ni kai na dole wani lokaci zan ba da kamar mako biyu ba ni nan don a gyara don idan sababbi za su zo ba sai sun sa kansu cikin wannan wahaloli ba da sauransu. Duk da wannan bayani dai jam'iyyar adawa ta APC ta ce bata gamsu ba kuma an saba wa doka in ji shugaban jam'iyyar na jihar Niger injiniya Muhammad Imam. To akwai wasu doka ma da za ka gan cewa in mutum ya bi in ya bi ta sosai za ka gan cewa yana bi yadda hukumance yadda za a zauna lafiya amma ka waye gari kawai ba wani tsari ba komai ka dawo kawai kana dawa sai dubti goma shi ma kamar gwamna ne kuma ya yi muna wannan da zai wuce da zai tafiya sai ba speaker dangane da batun rikon kwaryar kujerar gwamna da ya baiwa shugaban majalisar dokokin jihar kuwa gwamna babangida aliyu ga abin da yake cewa Turan da ni na shirya na tafiyan kawai sai na zo ofishina sai na ga takarda cewa zai yana neman daman zai tafiya ran 19 ga wata ni kuma ran nan zan tashi kuma baya gari sai na ɗauka saboda kamar yadda kace takon saka sai na ɗauka shi dai ya yi nashi ya bani takarda ya kama hanyarsa sai ni kuma na rubuta tun da na dubi yadda ka'idar mulki yake dama daga gwamna mataimakin gwamna sai spika na jiha kenan sai shi kakakin majalisa sai kuma chief joji ya rubuta min cewa sha tara zai yi tafiya na shafa a gari bai gari balle in tambaya ci a baka san ni zan yi tafiya ba ne ran sha takwas ga wata ina jin ya je mitin abu ah, na apc a abuja so sai na dauka daga na ya wuce abin shi bai kira ni ba bai ce mun komai ba sai takarda akan tebur na a yanzu dai al'ummar jihar Niger da ma Najeriya baki daya sun zuba idanu domin ganin yadda wannan badakala za ta kaya a yayin da a ɗaya gefen kuma tuni aka kwashe kayan ofishin mataimakin gwamnan ya zuwa sabon ofishin da ke da nisan mita dubu ɗaya da ɗari biyar daga harabar gidan gwamnatin Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Daga jihar Adama kuma masana sun bayyana bukatar a mai da hankali sosai wajen tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da aka sake kwato yankunan su daga hannun Boko Haram, musamman yankunan Micika da Margali inda ake fargabar rikicin kabilanci da na addini sa a iya kunno kai. Ibrahim Abdulaziz na da cigaban wannan rahoto. an dai samu matsala babba yayin har-harin na boko haram lamarin da ke har wasu suka yi kwanton bauna suka kashe wasu gungun jama'a da ke kokarin gudun hijira bisa rigin cewa boko haram na da nasaba da addinin musulunci mr emmanuel kwace na asalin garin michigan ne ya ce dole a kai zuciya nesa musamman ma idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya eh sai dai ko a hakura da juna fa kuma kada a ringa nuna wannan bambancin ko na addini ko na kabila kira da zan yi ga mutanen michigan kenan mu ringa ringa hakuri da juna a fahimci juna domin ko da musulmi ne an haife shi a karma hukumar macika ina zai je ko kuwa kai kirista an ka karma kuma ina za ka je mu ringa hakuri da juna. to kome shugabannin yankin ke cewa game da wannan matsalar mr adamu kamala shi ke wakiltar mazabar micika a majalisar dokokin jihar adamawa mu da kristoci mu da musulmi mu duka mu muna cikin mawuyaci hali daya a gaskiya ba za mu iya ce ga wanda ya jawo wannan abun ba amma an ga a sani boko haram ba ta addini ba ne idan ta addini ne aya cikinmu akwai kristacinsu da aka kona gidajensu aya cikinmu akwai musulmin da aka kona gidajensu so wannan abun masifa ne soko mana muna fata a cikin zamanmu a cikin gudu hijira nan da krista da musulmi za su kwana a ɗaki ɗaya suna cin abinci a koriya ɗaya haka kuma in Allah ya sa mu koma gida haka zamu zauna da 'yan mu amma duk wanda yake da hannu a ciki hukuma dole ne ta yi aiki a kai to sai dai kuma tuni wasu cibiyoyi da kuma kungiyoyin sa kai irin su peace and mediation da ke fafutukar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a Najeriya sun ce za su shiga yankunan don ilmantar da al'umma Alhaji Abdullahi Jidda da Damare jami'in kungiyar ne a shiyar Arewa maso gabas wanda ke wakiltar bangaren musulmi mun tashi muna planning zamu yi wani program da ake da shi a peace confidence and economic resuscitation na wannan area me yake nufi kenan kenan kenan zamu sake mai da zaman lafiya a wannan bangarorin da kuma yadda da juna da kuma haɓaka ainihin wato arziki na wayannan wuraren domin ka duba sun rasa dukiya mai yawa sun rasa yan uwa da abokan arziki masu yawan gaske saboda ka in ba ka ɗauki ƙwararren matakai ta wajen amfani da ainihin a sani yadda makaman wannan aikin zai tafi ba ta kuwa madam chari ta garba da ke wakilta bangaren krista kungiyar cewa ta yi an samu tashin hankali an samu abubuwa kala kala wannan abun da ya faru kwanakin baya a sumi cika su madagali da su mobi da su waiha da su eh, mobi south and mobi north kamar da kafin yanzu dai mun san ana kokarin komawa mutane cika musamman suna komawa garin su amma komawan din dole ne sai an ɗauki mataki wanda za a tabbatar an koma din za a cika gaba da samun zaman lafiya domin abubuwa da suka faru wane an kashe masa dan uwa wannan an kashe masa baba kuma za ka ga akan cewa ana nuna hannaye mm. ai kai ne ka nuna gidanmu aka kona gidanmu wane ne ya nuna gidanmu aka kona aka kashe babana saboda haka in har ba ɗauki matakai ba samu tashin hankali za samu bayan an koma din zai fi ma na wanda ma boko haram suka kawo ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya allah da magani allah da magani muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC karfe 12 da minti 21 na dare ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 325 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba, yayin da dakaran haɗin gwiwa ke ci gaba da kai farmaki kan kungiyar. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana jihar Filato inda waɗansu matasa suka yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha uku fyaɗen taron dangi bayan sun bugar da ita. suka kuma lashi takobin ganin bayan iyayenta da duk wanda ya nemi tuhumar su kuma bisa ga dukan alamu haƙasa na neman cimma ruwa ɗan sandan da ya ɗanɗana kudarsa a hannun jami'an tsaro sabili da rawar da ya taka a neman ganin an bi ma wannan yarinya hakinta ya bayyana wa wakiliyarmu zainab babaji abin da yake nema daga hukuma to ajiya bayan haka nan ɗin kuma lokacin da na cika kwana bakwai da za a fiddo ni da eso na area command yanzu zai fidda ni shi ya sanin ya komi sai suka kira na nan jos ba sai daya dama tun muna cikin mota suka ce ni na tata hankali na namiji idan na ji ban da laifi na ce to ni laifin me suna cewa kwamfuta kwamfuta wace irin kwamfuta ce wannan aluna mai ita mana to at long glass bayan za a suke ne suka ce za su yi compensating nawa saboda su ba kamar yan sanda bane ba su kama mutum su wahalar da shi sannan kuma amma su za su yi compensating nawa saboda haka eh, eh za su biya ni kuɗi kamar suna cewa miliyan ɗaya to na akan shirin da aka yi mani wanda kuma ni ina tuhumarsa akan nima ma'aikaci na san doka meye ina a nuna man kwamfuta ba a nuna man ba an ce a kwamfuta a ga na daga ba kuma an zo an ce wani ne ya mun sheri an kira wanda ya yare nan fyaɗe daga cikin su ya faɗi ya ce shi ya man sheri na ce to ni ai ni ba kai aka ce kai man sheri ni ban ma san da kai ba sai da daga uban yare ne na gane eh lalle to akwai wannan magana kitsin ne wanda ne tsaye akan sha aka je kotu o da ka ja ni na ƙara jaji daɗi haƙƙin mu a fidda mana wannan bawan allah talaka an wahalar da matan shi ni kuma matata su manta biyu gashi tana da ciki wata bakwai yanzu gashi nan ba lafiya ni kuma ba lafiya da yanzu da na daɗe kawo na za su fara da kuma bana haka kuma ina jin yawan ƙaiƙayi a jikina ga ɓata suna da suka yi mani har yanzu suna gani na ni dan boko haram ne har yanzu kallon da ake mani kenan mutane da yawa suna man wannan kallon shaidi kala kala yanzu ina fesin yanzu ma dai aka yi ta ci iyalina na maida su katsina saboda ban so samu wata matsala na kin san irin wannan abun ya faru za a je a kona gidanka ne amina ne ni dai sun sa ni cikin damuwa kuma ba haƙƙina kuma na roƙon gwamnati ta bi mana haƙƙina ko kuma Allah ya muku albarka tunda kuke kwatan mana yancin mu ina fatan wannan abu za mu samu nasara akan shi saboda shirin da aka yi mana da ni da iyalan wannan bawan Allah malam Ibrahim gashi nan kasuwancin shi ya lalace an wulakanta shi a wajen kasuwancin shi har yanzu wasu shi dan boko haram ne suke yi ni ma haka yanzu police din dan boko haram ake ɗauka ta wasu a nata ɓangaren kuma yayin yarinya da saurayinta yi wa kanwata fyaɗen ita ma ta bayyana yadda wannan lamari ya shafe ta farko bayan an tafi da waɗannan sai suka zo suka ce ni ce rikayya ya hawa ne na ce eh sai suka dauke ni suka tafi da ni da na je na taddawa tana ihu sai na ce me aka mata ya suka zo suka samun handcuff a hannuna kwana na hudu ina tare da shi suka suna tare da handcuff ne suka kira ni suka ce wai ina baba na yake ajiye makamai na ce ni gaskiya ban san da yake ajiye makamai ba ya mare ni ba za ki faɗa ba da ra su samun shokin na ce ni wallahi ban san inda yake ajiyewa ba sai ya ce a fita da ni to sai shikenan dai abin da na san ya faru To amma yanzu tun da yake daman batun ma tun daga farko saurayinki ne kina jin kamar kina son shi? Ko kaɗan ni dai na son so biyu ya zo kofar gidanmu gaskiya ni ba na son sa to ishe din ban sanya aka yi suka haɗu da hawa ba gaskiya ni amma ba na son sa bai fi so biyu ya zo kofar gidanmu ba kuma ni gaskiya ban amince mai ba ma to yaya aka tsaya akan wannan kesin naku lalle lalle za mu bi matakin wannan al'amari cikin doka yadda tsarin doka ta kafa ta tsara tunda su jami'an tsaro na sss da duk wani abun nan doka ce ta kafa su kuma ko me za su yi za su yi aiki ne cikin doka ya kamata abu doka kuma rashin bin ka'idar doka mun tab muna da yaƙinin kotu za ta yi adalci akan wannan al'amari kuma muna da yaƙini har ila yau musamman shi national security advisor kowa ya san shi matsayin shi na dattijo zai bi kadin wannan al'amari haka kuma a tone general na federation da kuma kungiyar national human rights za su bi duk wannan al'amari diddigin ana al'amari saboda eh, questionable circumstances da ya waran da aka aka effecting arrest din wannan bayan Allah aka kama su aka rike su kwana bakwai a tsare ba tare da an gaya musu dalilan da yasa aka kama su ba to muna kan nazari matakin da ya kamata a ɗauka nan gaba to wannan dai batu ne mai fuska biyu abinda masu iya magana suke cewa ga mari ga tsinka jaka banda su da suke nema domin wulakancin da suka sha a hannun jami'an tsaro ba gaira ba dalili sabili da abin da suka bayyana a matsayin rashin gata. Akwai ainihin abin da ya zama sanadin shiga wannan hali wato fyaɗen taron dangin nan da aka yi wa wata ƙaramar yarinya da ake nema a sa kwandon mantuwa da batun tsare su. Batun da za mu ci gaba da bin diddigi. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da suka hada da mu Zainab Babaji da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne a gaida Grace Alheri Abdu. Masu sauraro kafin mu sallama da ku baki ɗaya ga tashin kanin labarai. Majalisar Dattawan Amurka ta gaza samun isassun ƙuri'un da za su iya kawar da kujerun naƙin da shugaba Barack Obama ya hau akan jawo bututun mai daga ƙasar Canada zuwa Amurka da ake kira Keystone. Sanatoci 62 suka jefa ƙuri'ar amincewa da jawo bututun nan daga Canada amma bisa ga dokar ƙasar sai an samu sanatoci 66 kafin ƙudurinsu ya zama doka ba tare da amincewar shugaban ƙasa ba. sanatoci talatin da 37 suka goyi bayan shugaban masu goyon bayan a gina bututun sun ce ba za su sadakar da ba za su sadakar ba har sai sun samu galaba komi dadewa john hoven ɗan republican daga jihar north dakota ya, wanda shine kan gaba a gabatar da kudirin ya ce idan ba mu ci nasara ba yau za mu ci nasara gobe domin za mu nemi wani kudirin da za mu manna ma wannan ƙudurin jikinsa shugaba barack obama baya son a gina bututun daga kanada zuwa matatun matatun man fetur da ke gabar tekun mexico To a gaishe ka da haka Allah kawo mu karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri kamun mu sallama muna taya tsohon janar marja na gidan rediyon Yola Alhaji Umar Sambo Abubakar da uwar gidansa Hajiya mai muna murnan samun ƙarin ɗa namiji wadda aka raɗa a suna Asim ranar Litinin Allah raya shi ya sa ya zama bawansa na kwarai mai tausayin iyaye da sauran jama'a baki ɗaya yanzu a madadin Salihu Garba da Cuba Hiro Diodo ne da kura da akin gabatar da shirye shimu da kuma injiniya Anani Sahabu Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.